Let yana sakowa cewa zai roke ni bashi man yad'uni fa ba lahu wa zai roke ni amsa bai. wa zai tambaye ni bashi wa zai nemi gafara ta gafarta mai la shakka lokaci ne mai tsada sosai har yanzu ranar juma'a akwai lokaci ta ta kai ce, idan mutum ya dace Allah zai bashi shi da ya roka kafin kai sallama cikin sallah lokaci can cikin dare lokaci ne da Allah yake amsa addu'o'i in ka tashi da daddaren ka kuna ruwanka da أخرج من دياركم Mtume Yumbia kada ya rude ka yadda kafare suke jujjuyawa suke shakata da duniya dama na sallah alaihi da yake cewa duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir to kada ya rude ka duka anan da zai yi da abin da zai samu a duniya kada ya rude ka Allah ya ce mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam jin dadi ne na dan lokaci kankani istidraji ne Allah mai ta kaya musu domin Allah ya ce wa daɗi can wani lokaci kuma babu daɗin ya zauna a duniya babu daɗin ya je kabari babu daɗi sun ma babu guda dubu saba'in saba ma sunna annabi sallallahu alaihi tana yana kai mutum mutum jahannama Allah ke. ko mutum ce zai kashe mutum da gangan ayi abin da za a yi ba abin da za a yi yana Shi ne kawai Allah zai bambaka mutum da wuta Allah ya wutan kuma jahannama kuma zai dawama shi kuma Allah ya fushi da shi Allah ya fi tsine mai kuma Allah ya tana da mai azaba mai daga Allah ke. kiyaye magana tsoron Allah a ba Qur'ani baya ba. in ga duk duba sosai za ka samu ɗan ɗan yi tafiya kaɗan sai a kama ganin tsoron Allah in tafiya kaɗan tafiya zuwa wannan gida yaya passport na ka yi? vizan ta kare ko ba ta kare ba tukuna kana da visa mai kyau na tafiya kiyama kayan ki tikiti yaushe passport na ka zai expire hmm? yaushe zai isfiya to Allah ya ce lakinin na taqaw rabbahum tafiyar za ta kama ta ne zikir datun jannatun tajri min tahtiha al suna da aljannuni aljannuni Allah ya ce jannat to aljannuni mataki mataki akwai aljannan firdaus ita ce mafi koli akwai jannatu adn jannatu adn yanda Allah mai girma da baka yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika imani ka kasance mai tsoron Allah a kota aljanna jannatul ma'wa jannatul ma'wa ita ma Allah ya tanada ta ne ga masu imani masu tsoron Allah jannatul na'im ita ma Allah ya tanada ta ne ga masu tsoron Allah masu imani darus Allah ya tanada ta ne ga masu imani masu tsoron Allah Allah mai girma da kuka anan sai kawo aljannan da jami'i yace lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun suna da aljannoni ta min tahtiha al-anhar wanda koramai suke gudana ta karkashi ba irin ginin mu na duniya ba wannan ginin lahira in sun shiga yaya khalidina fiha za su dawwama ne a sai Allah mai girma da kuka ce nuzulan min indillah wannan masauki ne da gurin Allah mai girma da kuka sakamako ne da gurin Allah Allah ya ce wa ma indallah wa ma indallah abin da yake wurin Allah shi ya fi alkhairi ga wanda suka kasance masu yawan biyayya ga Allah kuma na in muka duba nan aya kenan suwa ne al suwa ne to Allah mai girma da kuka yana fassara mana albir da me yana fassara mana albir da me tsoron Allah walaysa albirru bi an ta'ti albuyut min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul buyut min abwabiha allati wattaqullaha la'allakum tuflihun to wannan kenan shin kana من كاس كان مثالها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا sai Allah ya ce na farko su al'abarar da sufofin su banda tsoron Allah akwai yufuna bin damiri da yake in sun yi bakance suna cikawa shin in kai bakance kana cikawa wa al'abara da Allah zai tada da musu aljanna sun kasance suna cika bakance wa ma indallahi khairun lil abrar to suna cika bakance da yake nan na biyu ka wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira al abrar da Allah ya tada musu aljanna sufan ta biyu sun kasance suna tsoron ranar da sharrin ranar mustatira mai ne suna tsoron kenan ranar kiyama kai ma kana tsoron kiyama haka idan an karanta maka ayoyin qur'ani suna maka caji a zuciya in an karanta maka huzuru sarru shin ya kake cin zuciyarka idan ka yake bada ruwa shin akwai abin da yake fita daga idan shi shin jikinka yana fara bari in an karanta maka irin wannan ayoyin huzuru sarru la tarawun

amma idan baka jin komai ba abin da yake faruwa to sai ka roki Allah ya baka imani to siffa ta biyu kenan wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suwa kenan al-abrar sannan siffa ta uku wa yutimuna ta'ama ala hubbi suna ciyar da abinci a kan suna son abincin wa ma inda Allah khairu lil abrar shin kana ciyar da abinci akan garuruwan wani ko kuma mutum yana ruwa ne akwai bayan allah da allah mai girma da muka ya datar da su suna ciyarwa kaga suna da siffa daga cikin siffofin al'abara wa yuti'una ta'ama ala gurbi suna ciyar da abincin akan suna san abincin ba wai sai abincin ya kwana har sai da zai da shi in an ji ko dan kanzo ko dan da wani sadaka ba ta da amfani wa yut'imuna at'ama ala hubbihi sai a dauka bawa ciyarwa kuma da me ikhlasi innama nudhirukum liwajhi Allah muna ciyar da ku ne don neman zatin Allah shi kadai la nuridu ina passport ɗinka na tafiya ka san za a yi tafiya dole sai da mai sai da passport kayan ki ticket tikitin ne ya kasance a ciki ana da buƙatar tsoron Allah zuciyarka kubutacciya ce ka kasance kana tsoron Allah koyi ka kasance mai yawan komawa ga Allah to insha Allah da kai na yi tafiya amma idan zama baka da wayannan abubuwa to ko an tashi da kai za a wurgo da kai daga can saman jini za a wurgo ya kake ganin kuma mun rubo mutum daga can saman jiri kaga ya halaka ne hadasa Allah mai kuma da a cikin suratul mutaffifin yace innal abrara lafi wujuhihim nadratan na'im daga ka kalli fuskar nan aljanna za ka haske na ni'ima za ka san lalle fa wannan yana shakatawa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min al-abrar kalla ce nuzulan mimman min indillah shin kana san irin wannan masaukin to kasance mai tsoron Allah kana san irin wannan ka kasance mai imani da Allah kana san irin wannan masaukin ka kasance mai guzurin ayyuka na alheri innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula har yanzu daga cikin irin wannan abubuwan taqaw inda rabbihim wanda suka ji tsoro Allah lilladina taqaw ga wanda suke masu taqawa inda rabbihim a gurin Allah me Allah zai ba su jannat tajri min tahtiha al-anhar Allah zai ba su wanda suke gudana ta karkashi khalidina fiha za su dawwama daga farkon suratul baqara suratul ali imran farkon farkon yayi daidai da me yayi daidai da karshen banda wannan azwajun mutahhara Allah zai ba su mata tsarkaka ba irin matan duniya ba ba wasu matan duniya zaka samu suna da kaushi a kafa kenan ko wani suna da kaso to matan aljanna ba ina ba wannan matan duniya zaka same su wani lokaci ba su da tsarki amma matan lahira ba kullum cikin tsarki suke wa azwajun mutahhara matan duniya wani lokaci da ka samu ta fushi da kai ko kai kai fushi da ita ko ya kuke gani amma matan lahira ba ba da wannan matan lahira suka kasance suna bala'i bala'i kishin matan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tu imra'atun zawjaha ba mace da ta cutar da mijinta nan duniya ce matan shi na aljanna amma fa in kai dan aljanna ne in ba dan aljanna bane ka mutu kawo sai matan mutum ya aljanna ce qatalakillahu la tuzihi allazi ne miki a matan aljanna tana ce matan duniya allazi ne mata la tuzihi dai na cin cutar mana da miji innama huwa domin ba haka kina wa kanki tsinuwa daga can saman saman sama cikin gidan aljanna to Allah ya tana da masu wanda suke masu tsoron Allah wa azwajul mutahhara wa ridwanun min Allah babban abu kuma shine yarda da gurin Allah kaga kenan wanda suke masu tsoron Allah ga kalalolin da Allah bai kuma da kaka zai ba su wallahu basirun bil ibad kuma lalle Allah bai kuma da kaka basir ne mai gani ne abubuwan da bayi suke yi wannan tsoron Allah in muka same shi da izinin Allah sai aljanna sannan kafin mu wuce aljanna akwai wata gada mai wahalar wucewa ita ce mai sirafi to shi kana da fasfot da za ka wuce kan wannan sirafi shin ka yi tanadin guzirin wucewa kan wannan gada gada ce da ta mutakwabi kai biyu to wanda za su iya wucewa kaiwa wannan gada su ne masu tsoron Allah to ya tada dukkan tsoron Allah yake Allah yake cewa summa nunajjil ladina taqaw summa nunajjil ladina taqaw sai Allah ya soke tsiratar da masu tsoron Allah shin kana ciki shin ina ciki wa nadaru zalimin fi kafiya sannan kuma Allah bai kima da ya bar wanda suka kasance a zalimai da cikin wutar jahannama lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai wanda suka kasance suka ji tsoron Allah mahalicin su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha suna da aljanna suna da aljannonin da koramin su gudana ta karkashi za su da gurmaci Wani yana na maka cewa aljanna Allah ya da ta ne ga masu tsoron shi wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada يخشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين أن قسنتون الجنة كما سورة الله غير بعيد بتينيس ليس بسوء هذا waladaina mazid duk abin da suke nema yana ciki kuma Allah yana da ƙari akan haka shine me ƙari akan haka shine samun ganin Allah mai girma da wannan guziri da Allah ke ta maimaita mana tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah duka Allah yana yi gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har yanzu Allah yana musu shaida annahum khashiruna lillah suna tsoron Allah ay muti'una lahu khadi'una mutadalliluna bayna yadayhi sun kasance masu kaskantar da kai gaban Allah la صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته باسا بوي سكوب من زن الله shashin ahlul kitab laman yu'minu billahi daga cikin su akwai wanda suke imani da Allah to kenan ba kudin gora gaba da Allah ya musu ba Allah mai girma da kuka ya tabbatar mana cewa suna da imani Allah mai girma da kuka ayin bayan har sai mun same shi kafin Allah mai girma da kuka nuna mana ladan kaga lokacin za mu dinga farin ciki za a ba mu littafin mu da hannun dama ce ha ku qara'u kitabiya jama'a ku zo ku karanta littafina inni warantu anni mulaqin hisabiya da larabci ba za mu dinga yi ba ha ku qara'u kitabiya inni warantu anni mulaqin hisabiya Allah ce fa huwa fi 'ishatin radiya amma dole sai mun samu ladan dake kuma kafin ladan mu ya tabbata ga wani su mabudai hmm? mabudi na ɗaya ikhlasi ulaika lahum ajruhum inda rabbihim dole sai an samu ikhlasi kafin ladar kai tabbata wurin Allah sai an samu takawa innama yatakabbalu Allahu min al-muttaqin sai an samu mutaba'a menene mutaba'a bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi idan an samu wannan abubuwan sannan kuma a sami ihsani ta kyautata aiki shi shikenan Allah ba zai tozartar da lafiyarka amma ba aikin ya tashi aiki Allah ke Allah ce inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai saurin yake hisabi menene munasabar wannan aya karshen ayar da abu da ya gabata ba Allah ya ce maka mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bisal mihad ba ga shigar gaba daya to inda ka gama shigarwa gaba daya amma ita kwamfuta sai ka bata ba amma na Allah shi yana cikin ilimin shi ne kawai sannan kuma zai iya kasancewa virus ya kama kwamfuta virus ya kama shi amma Allah ba ina kina cewa wa asrarul hasibi to kana nan sannan kuma ka sake kicks za ta yi arrangin cin daga na farko zuwa na ƙarshe ko cin daga na ƙarshe zuwa na farko Tuna Allah ya ko wannan sauri ba ma haƙi alaƙaƙul hukumu wa huwa asrarul hasibi ayan tana tabbatar maka da hisabi saboda hisabin Allah ya sa wasu su saba'in wuta wasu, su kuma yin aljanna fatan Allah mai girma da kuka yake cikin hisabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma hasibni hisaban yasira da fatan muna yin wannan addu'o'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ne dan mu kai ba dan shi ba dan mu Allahumma hasibni hisaban yasira domin hisabin ya kasu kashi kashi akwai wanda za ba su littafin su da hannun dama wa idan su ne fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sannan kuma jama'a da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba to amma wannan bayan